waɗannan abubuwa ba so in ka zo dashboard kun ga wajen da aka sa launch partner kun ga wajen gashi nan a nan wajajen in kana cikin binance a nan ne za ka rinka ganin duk wani sabon coins idan za a yi launching ɗin shi yanzu gashi na zo na taɓa shi for now kun ga ba wani coin da ake so a yi launch the recent coin ɗin da aka yi launch shi ne alice nan ko shi ne wannan alice nan time until farming ends 17 18 6 46 17 days 18 hour 46 minutes to haka abin yake ina fata an fahimta waɗannan shine wanda an akwai wani za su zo su nuna muku shi a wajen nan su ce wannan shine za a yi staking ko kuma wannan shine wanda za a yi launching din shi rankings kun gani ga wani waje da aka rubuta rankings wato nan wajajen wannan idan ka shigo binance anan za ka gani top gainers akwai top losers akwai 24 hour volume idan muka zo top gainers za ka kowane gainer anan yana samun mene ya have about how many percent za ku ga yana tafiya da how many percent ne cikin riba za mu ga cewa some a 57.81 while sums are nawa how many number riba 64 point wani abin shi ma yana cikin riba koko so duk waɗannan abubuwa haka suke tafiya cikin riba so duk waɗannan abubuwa haka ne kun gani kowanne da percentage ɗin shi wani percentage ɗin da yake a farko shine mene shine za ku gani one boost shi ba wannan wani kwan ne muka zo maka taba shi kamar haka awon ga inda ya tafi a daily candles ko gani market din ta yi tafiya mai nisa so wannan that's what makes it uh, top gainers kun ga one boost kun gani gashi nan gashi nan one btc akwai one bnb akwai r usdt duk gasu nan abubuwan maka zo muka tattaba za ga chat ɗinsu yanayin sama ne wannan shine dalilin da yasa ake kiransa da a top gainers idan ka samu top gainers kuma ka yi trading za ka rinka samu alherin a kasuwa sannan kuma abin da zan kara mana bayani akan shine future trading a duk lokacin da ka shigo future trading abu na farko da za ka fara dubawa shine um, waɗanne abubuwa ya kamata ka fara iyawa a cikin future trading ba abu na farko kun ga na zo na clicking future trading wannan wannan abun wato wannan shi muke kira da menene leverage wannan shine abin da nake kiran shi ni da kaina ina kiran shi determination abubuwan da zaka rinka amfani da su shine ka rinka amfani da wannan setup din nawa ko nawa gare ka dala ɗari ne dala ɗari biyu ne use them kai amfani da waɗannan ba kuma ta ba wannan shine available USDT din da muke da shi a cikin wato trading namu kun ga gashi nan so duk lokacin da ka shigo future trade da yin waɗannan kana shigo za ka ba haka bane nan za ka ya baka 20 nan kuma ya baka cross in ka zo nan sai ka taba wajen kun ga sai ka mai da shi isolated sai ka kyale shi haka sannan kuma wannan shine mene leverage kai adjusting din shi either by this ka ka mun kara ko ka zo ka ranka taba nan ka ranka rage ai ka tsale shi haka bayan ka tsale shi kun ga nan shine chart wannan shine chart ina fata an fahimta so bayan ka yi shi kamar haka ka yi updating chart na haka ka gama komai da komai abin da ya rage yanzu shine za ka zo ka yi oda za ka zo kai sell buy ko wani abin haka ko ba haka ba so now in ka zo ka taba dan wajen nan wannan wajen na guga na zo na taba dan wannan icon din shi yake nuni da idan kana da kuɗi a spot wallet tom sai ka kawo shi USDT wallet kun gani a nan banda ko sai a spot wallet an kana shi a spot wallet nan in ya zo nuna ma bitcoin sai ka canza ah, kun ga irin coins da ake trading da su a feature trading wannan bnb ne wannan boost ne wannan usdt recommended wanda na fi trading da shi shine usdt shine stable coins wanda za ka yawanci baya wannan baya ba zai rinka sauka ba yana baka faduwa so shi yasa nake yawan ni amfani da shi so haka yake shi wannan coin din abinda zaka shi ma zaka zo ka sa mai max in gaba ɗaya in kana da coin kaman guda dubu ne kana so ka shiga da guda ɗari ka zo ka sa 100 nan wajen transfer din zai fito ya kada na transfer ina fatan an fahimta bayan kayan haka shi kenan kada ku ta nan wajen na zo na latsa don wasu sai ka yin abu nan dan wannan aikon din shi na taba ina taba shi ya kai ni wajen transfer din ina fatan an fahimta so abubuwa suna nan sannan kuma in ka zo cikin future trading abinda za ka fara yi shine kun ga wannan nake kai wannan ma'ana wannan shi nake kan shi ba wannan ba ba wannan ba ba wannan ba so kan ma ku rinka cewa wai ko kuna ka wannan duk ba ma kan wannan wannan shi muke kai kun gan shi wannan shi muke kai USD M din nan shi muke kai ina fata an fahimta so shine wanda muke kira da perfectual trading a duk lokacin da ka zo perfectual trading idan kana so ka samu ps nan zaka zo ka taɓa wajen nan sai ka zo kai ka yi sacin wanda kake so in xrp ne in litecoin ne in ethereum ne in me duk abin da na ce ku je ku siya za yi zuwa kai yi sacin shi a wajen nan ka tanna abin da kake so za ku ranka gane shi in doge ne kun gani doge usdt kun gan shi gashi nan in dot ne kun gan shi gashi nan in dodo ne kun gan shi gashi nan so waɗannan su ne abubuwan a nan za ka rinka sace da abin da na ce ka shiga idan ka shiga cikin abin farko za ku ga abin ya zo ya canza muku setup setup ku za ku ga ya fita daga cross daga perfectual ya koma cross ya koma wannan wannan shi nake kira risk idan ka zo ka yi using waɗannan abubuwa su ne risk idan ka zo zaka canza wannan na faɗa muku ko ka janyo shi a nan domin ka rage yawan abun in ya dawo irin 2 ya ka kyale shi in ma 3 ne ka rage shi zuwa 2 ya kai confirm duk lokacin da za ka yi abin karin ka kula da su sai ka zo wannan isolated don wani suna da mantuwa kawai su zo su shiga church in na zo na ce ma ga da abin da nake so ka shiga ka zo ka ja layi kun ga ana za ku ga USDT dina yana karuwa gashi nan anan kasa ko kula da wannan wajen ko kula da dan wajen nan za ku ga wani USDT nan duk ina motsa shi za ku ga cewa yana karuwa ne duk na motsa ina dan motsa abin ko kaɗan ne za ku wajen yana ƙaruwa kuma bari ku gani a gurguje kun gani ina jan shi ina fara jan shi za ku ga cewa yana motsuwa kun gan shi sorry kun gani ya ƙaru zuwa nawa kun gani da yake ƙaruwa 42 wannan adadin wannan USDT din ne idan ya zama na cewa za ka shiga entry na kasuwa na ce ku je ku shige shi a limit ne kuma wannan shine limit din sannan kuma wannan shine market ku dinga shiga da market entry yawwa so duk lokacin da na ce ku shiga kawai kuna janyo shi ya tafi in kana dala ɗari ne sai ka bashi dala talatin dan ba zan ba da entry sama da guda uku ba wani ma ka shige shi da dala talatin wani ma ka shige shi da dala talatin kana cikin isolated kana kana 2x leverage to hakan shi zai baka damar duk wasu entry naka ya zama da kayi kana risk risk management mai kyau kun gani ga yanda muka sai ga wannan sai ka zo ka danna menene buy ka shiga wannan kasuwa kana danna buy long za ku ga ya take ɗinka to market ina fata an fahimta so wannan kenan a nan zan dakata insha Allah um, a gaba sai mu dora daga inda muka tsaya but wannan shi kenan an riga an gama setup din a gaba zan nuna muku na shiga trading da yadda ke ɗaukar riba da inda kuma za ka yi setting in stop loss bayan ina cikin current trade so thank you very much for watching and goodbye until then happy trading bye bye sai an ku